wannan rana ta sha shida ga watan Ramadan jira dubu ɗaya da dubu da arba'in da ɗaya. Akwai wasu tambayoyi da aka kawo ah, akwai wacce ta ce wacce ta yi aure mako biyu yanzu matsalar ta sau biyu mijinta yana karya musu azumi ah, ah, ta hanyar santarta a cikin azumi tare sai da za ta yi abin ya ci cira take da mai shawara ko ta koma gida eh, ta dawo sannan kuma ya matsayin azumin da suka karya sau biyu azumin da suka karya sau biyu kan hukuncinsa sun saba wa ubangiji wata wata'ala tunda sun karya azumi da gangan kuma kamar yadda aka sani za a rama azumin nan kuma za a yi kafara azumi sittin ko ciyar da miskinai sittin kowannensu tare da kuma gafara neman gafara daga wajen ubangiji sau ta wani sabo da aka yi kuma shawara shine ya kamata a kiyaye wannan shi miji da tsoron Allah idan ba zai iya haƙura ba ya dinga fita daga gidan ya dawo lokacin buɗe baki wannan shi ne abin da ya fi sauki yawanci a da su mahaifa sukan yi wannan tunanin musamman idan aure ne na saurayi da budurwa sukan kiyaye yin auren nan dab da azumi saboda gudun irin wannan wani eh, san da akwai kuruciya ba san shekarun wacce ake magana ko shekarun mijin nata ba mamaki eh, yara ne matasa eh, da kuruciya a kansu amma sun kai lokacin da ya kamata su san cewa karya azumi da gangan ba karamin sabo ba ne ya kamata su kiyaye a daina daga wannan a kiyaye ba zan ce ta koma gidan mijinta ba tunda abu ne wanda bai ba zai gagara ba ba zan ce ta koma gidan iyayenta ba ba zai gagara ba shi da safe in ya tashi ya fita ya tafi ya tafi masallaci ko ya je karatu ko ya je addu'a ko ya ke su ana lockdown a Kano ba sai ba ko da akwai inda za shi ya fito kofar gida ya samu Qur'ani ya karatu ya zikiri har zuwa sanda lokacin gudbar ke wannan shi ne fi ah, wata ta ce tana da aljannu kusan kudin tana mafarki sun sadu da ita ko zan ba ta shawara ni ban san harkar aljannu ba na san dai aljannu gaskiya ne kuma na san akwai addu'o'i na rukiya da ake yi na gaskiya daga Qur'ani wanda ake raba mutum da mugayen aljannu idan ah, masu cutar da shi saboda haka abinda zan ba da shawara a nemi waɗanda suke da wannan ilimi Wa'inda za su taimaka da addu'o'i su rabata ita kuma ce yawaita karatun alkur'ani musamman suratul bakara suratul yasin na san akwai maganganu malamai suka yi a kansu a yawaita karatun kur'ani a yawaita sikira a yawaita neman tsari da kula uzan nan da ake yi lokacin kwanciya adoyin kwanciya ayatul kursiyu laqad ja'akum da suratul ikhlasi da falaki da nasi da duk ah, addu'o'in da ake bayar wanda sai da ake kafa a kwanta a yawaita a yawaita yin su ah, da ila fi quraish ah, duk abuwa ne wanda malamai sun kawo su Allah ubangiji ya yi mana muwafaka Allah ya bada ya bada lafiya Allah ya sani so um, jiya mun fara karatu mun kawo hujjojin malamai saboda an kawo masa masala matsalar ita ce shin bawa wanda ya saba wa Allah ya tuba ya fi alkhairi ya fi falala ya fi ɗaukaka a wajen Allah akan wanda bai saba ba aslan ko ko wanda ya saba shine ya fi da wanda ya saba ko wanda bai saban ba shine to mun kawo hujjojin malamai da suka ce wanda ya wanda bai saba wa ubangiji ba ya fi wanda ya saba sannan ya tuba kuma an kawo fuska wajen guda goma da suka kawo hujjojinsu to faɗakarwa amfanin irin wannan karatun ba karatu ake kawai don saboda a tsaya ana aunawa wane ne wane ne bai ba abin da ake so shine a dinga sauraro mai malamai suka ce saboda mutumin da ya aikata zunubi a cikin aikata zunubin nan yana cikin fushin Allah yana cikin faduwa a faduwar daraja a gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ɗauka wa kansa illoli da yawa da suke da tasiri wanda zai iya kai shi ko ga azaba a wuta ko ga um, uh, wata musiba ta hau kansa don ya samu kafara ko da rasa wani aikinsa na lada wanda ya aikata kuma ya danganta ma kan irin zunubin akwai zunubin da mutum zai aikata za a samu Allah ya ce Allah ya la'anci wanda ya aikata wannan ko Allah yana fushi da wanda ya aikata wannan ko Allah ya tsinewa wanda ya aikata wannan ko wanda ya aikata kaza Allah zai masa azaba mai girma ko azaba mai rarraki. to irin waɗannan ah, tashin hankali na wa'idi da ukuba bai kamata mutum ya je kansa a ciki ba ala kulli halin mutum ya ce bari zai aikata ai idan ya tuba eh, zai samu eh, waraka daga wannan haka kuma akwai zunubin da yake shi ana ganin sa karami ne mutane ana cewa a ce a wannan sakira ne wannan karamin zanubi ne amma kamar da muka magana a babu muhasaba idan aka duba girman wanda ya hana ka ka aikata karamin zanubi sai zama babba idan kai karamin zanubi. ka haɗa shi da izgili da rashin kunya da raina lamarin Allah ka ga to eh, Allah ya hana misali Allah ya hana gulma ko Allah ya hana ƙarya to dan eh, to dan dai ƙarya da ne ai wannan ba wani abu ne wato ka nuna baka ga girman Allah da ya hana ka ba ka kalla ba da ke kuma ita ƙaryar ma in aka duba kamar su hawarci da kita ma kabira amma a ce ma ka ɗauki abin da yake malamai sun ce ƙaramin zunubi ne amma ka dinga yin sa tare da iskili jarari wannan iskilin jarari sai mai da karamin zunubin nan babba kamar yadda babban zunubi shan giya ko caca ko zina ko riba idan aka haɗa shi ya ciwo an tafi da kunyar Allah da tsoron Allah da tsoron azabar Allah da ma sai babban zunubi zama karami a idan Allah saboda girman Allah da aka saboda waɗannan abubuwan guda uku kamar da muka faɗa kullum a dinga la'akari da su a cikin abuwa a duba girman shi zunubin a duba girman wanda ya hana a yi zunubi sannan a duba girman azabar da zaiwa wanda bai gafarta wa da zunubi idan mutum ya duba wannan sai ga ashe babu wani saba wa Allah da yake karfi duk da cewa da akwai classification akwai sefira akwai lamam duk za a zo kansu amma ƙaramin zunubi idan ya haɗu da raina al'amarin Allah da rashin kunyar Allah da rashin ganin girman Allah zai zama babba babban zunubi kuma yana iya zuwa karama karami idan ya haɗu da waɗannan abubuwa saboda haka karatun da aka yi na jiya malaman da suka nuna cewa wanda bai zunubi ba ya fi wanda ya yi ba abin da ake so shine a duba illolin da suka faɗa na zunubi kamar yadda a cikin misali ibn qayyim yake faɗa yake cewa shi zunubi kamar guba ci guba ce idan an sha guba za ta kai mutum ga halaka eh, mutum ya mutu tabbas wanda ya sha guba ya san cutar da shi za ta yi za ta yi halaka shi tuba a matsayin magani yake wanda ake fata idan an sha za a warke shi kuma dawowa kan da'ar Allah Shine matsayin waraka amma idan mutum ya sha poison ya zo ya sha magani ba lalle ba ne idan ya warke ya dawo daidai yadda yake kafin ya sha poison din ba lalle karfin jikinsa ya dawo lafiyar jikinsa ta dawo ba watila hancinsa ya ce watila ya masa wata illa wacce ba zai taɓa rabuwa da ita ba sai dai mutuwa bai mutu ba amma yana da watakila kuma ya samu cikakkiyar lafiya da wai da yake wataƙila ma maganin da ya je bayan ya yi maganin poison ya masa maganin waɗansu cututtuka da za su ke jikinsa waɗanda da bai san su ba ya zama lafiyarsa bayan ya sha maganin cafi lafiyarsa kafin ya sha amma babu garanti saboda haka mutumin da ya saba wa Allah ya tabbatar cewa idan bai tuba ba akwai tasiri mummuna akan wannan sabo yana kyakkyawan fata idan ya tuba an karɓi tubansa sai iya dawa manzar da sama bashi tabbas saboda haka kada mutum ya shiga saban Allah da ganganci wannan shi amfanin karatun jiya kada mutum cikin ganganci da saninsa ya je saba wa ubangiji subhanahu wataala to amma dukkanin mu mun san cewa duk dan adam mai sabo ne ko ba da tunda babu asumi? sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yadda Allah shi ya keɓance na manzanninsa daga ya katange daga sabawa Allah to idan mutum ya saba din fa sai aka ce to in ka saba to kuma sai ka tuba shi kuma abin da zai ce maka maka akan tuba shine karatun da za a yi yau da za su nuna mana falalar tuba da alfanun tuba da alkhairin da yake cikin tuba amma ba a ce amma ba a ce mutum ya je saboda izgiri ya je bari na bari na saba wa Allah in na saba masa na ba kokari za ka yi dukkanin abin da ka san Allah ya hana ka da kai duk abin da Allah ya ce ka aikata ka aikata amma idan shaidan ya hau kanka ko zuciya ka tafi karfin ka ka je ka aikata wani abu wanda yake na saban Allah to kuma sai ka ɗauko hanyar tuba to yace wa ta'ifatun faslun rarrabewa wa ta'ifatun rajjahati ta'iba wa illam yunkir eh, tunkir kaunal awwali akthar hasanatin minhu ta'ifa ta malamai su kuma suka suka rinjayar da wanda ya tuba suka ce wanda ya tuba ya fi wanda bai zunubi ba falla da kusanci da ubangiji duk da cewa ba su inkarin cewa wanda bai zunubi ba ya fi lada saboda an yi magana cewa shi wannan wanda yake ta aikata hasanatu kullum aiki yake na nuka masa sau goma sau goma sau goma sau goma sau goma kai kuwa da ka je ka juya ka bar aikin hasana ka rasa wannan ribar banda ma rasawa ka je ka fada ma cikin sayya ka fadi saboda ka wancan ya fi ka lada magana ba magana lada bace magana kusanci ce da ɗaukaka a wajen ubangiji subhanahu wataala to wahtajjat bi wujuh wannan da'ifa ta kafa hujja da fuskoki daban-daban ha ta farko anna ubudiyyat at-taubati min ahabbil ubudiyyat ila Allah wa akramiha alayhi cewa ya tauba tuba bautar ibada bauta wa Allah da tuba tana cikin ayyuka na bauta da Ubangiji subhanahu wata'ala ya fi so kuma ya fi girmamawa. Fa innahu subhanahu yuhibbu tawwabina Allah maɗaukakin sarki yana son waɗanda suke masu tuba masu komowa gare shi idan sun saba walau lam takun tawbatu ahabbal ashiya ilaihi eh, lamabtala bin dambi akramat sarki alaihi ba dan tuba ta kasance ita ce mafi soyuwa a wajen Allah ba da Allah ba zai jarrabi ɗan adam wanda shi ne mafi karamcin abin da ya halitta da zunubi ba wato abin da yasa Allah ya jarrabi ɗan adam da zunubi shine yana so a cuba idan an saba yana son tuba ah, fali muhabbatihi li tawbati abdihi abdihi tala'u bil dhanbi alladhi yujibu a mahbubihi min at-tawba ai saboda san da Allah yake yi wa cuba shi yasa Allah yake jarrabar bawansa da zunubi wanda shi yake wajabta masa ya faɗo zuwa tuba in kai sun ka saba sai ka tuba to in baka saba ba ko ba za ka tuba ba saboda haka san da Allah yake wa ɗan adam shi yasa yake jarabarsa da zunubi idan ya aikata zunubin sai ya dawo cikin soyayyarsa wa ziyadata mahabbatihi li abdihi wannan abin sai yake ƙara masa san bawansa fa inna litta'ibi indahu mahabbatan khassa ai wanda yake wanda ya tuba a wajen Allah yana da wata soyayya kibantacce abin da yake karin eh, wannan yace alwajhu thani fuska ta biyu anna littawbati anna littawbati indahu subhanahu manzilatan laysat li ghayriha min at-ta'at cewa shi tuba a wajen Allah subhanahu wata'ala yana da wani matsayi wanda sa a cikin da'a sa a cikin biyayya ga Allah sa a cikin aikin alkhairi ba shi da shi ya ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب أعظم فرح يقدر shi yasa ubangiji subhanahu ala yake farin ciki da tuban bawansa lokacin da ya tuba a gare shi fiye da wato mafi girman farin cikin da za a iya kaddarawa kama masalahun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi farhil wajidi li rahilatihi allati alaiha ta'amu wa fi al ardi jawiyatil muhlika ba'ada ma faqadaha wa ayyisa min asbabil hayati kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya masala wannan da farin cikin wanda ya samu dabba samun wannan hadisin wanda abincinsa da abin shansa yake kan yake kan dabba a cikin ƙasa wacce take babu ruwa a cikin ƙasa mai halakarwa sannan ya fitar da rai akan zai same ta ya fitar da rai akan rayuwa ya zo ya ga dabban nan a kasa haka manzon Allah ya fassara ah, wannan farin cikin da Allah subhanahu wa ta'ala yake idan bawansa ya tuba da farin cikin wannan bawa wanda yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuk wallam yaji hadal farhu fi shay'in min at-ta'ati siwa tauba wannan farin cikin bai zo a cikin wani abu a cikin da'a ba sai a cikin tuba saboda girman tuba wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'lumun أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال الشعب وقلبه ومزيده لا يعبر عنه gaskiya kuma abu ne sananne cewa farin cikin Allah to dole ko wannan farin cikin ya zama yana da tasiri mai girma a cikin halin wanda ya tuba da zuciyarsa da ƙarin da ba za a iya lissafi a kai ba ko ba haka ba ko mutum ne babban mutum mai mulki ko mai sarauta ko mai arziki ko ko mahaifinka aka ce ai yana farin ciki da kai yana jin daɗin abin da kake to ai akwai tasiri ko ba haka ba idan mutum eh, a wajen aiki ne aka ce ai oga yana yana yaba wa aikinka to in an zo promotion wajen da za ka yi lalle lallai za ka samu promotion ko ba haka ba tun da shi oga wanda shi yana farin ciki da yadda kake aiki to in an zo za a yi promotion zai ce ai wane ya iya aiki ina jin daɗin aikin sa a yi masa promotion in za a yi post duk farin ciki yana da tasiri mai kyau na ni'ima kamar yadda bakin ciki yake da tasiri mara kyau to balle farin cikin Allah su wata shi sa in ake tsoron fushin Allah in an ce wagga ziba Allah wani aka ce Allah ya fushe su kowa tsoron fushin Allah yake saboda fushin nan akwai tasiri akwai azaba mara karewa to haka kuma farin cikin ubangiji akwai tasiri shi na ni'ima da ɗaukaka da karamci da baiwa wacce za a iya a kanta ba a ce har Allah ya yi farin ciki da kai da ya fi farin cikin wannan wanda ya rasa rakuminsa sannan ya zo ya ganta har jan farin ciki ya yi magana wacce zahirinta kafirci ne ya ce Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka amma aka ce ba a ba rike shi da wannan ba aka yi masa uzuri farin cikin ne ya kai haka ya zama kwakwalwarsa ma Ca yanke daga bakinsa harshensa ya faɗa abin da ba shi ne shi ne ba maza Allah ya ce ya ce ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki to a ce ubangiji yana farin ciki da kai fiye da wannan to ai ka ji daɗi ko ka ji daɗi akwai tasiri to wa huwa min asrari taqdiri dhunubi ala ibadi wannan yana cikin um, asraru na kajjara zunubai akan bayi fal abdu yanalu bati darajatal mahbubiyya wato bawa idan yana tuba yana zuwa darajar abun so inna allaha yuhibbu tawwabina haka Allah yake Allah yana son masu tuba fa yasiru habiban lillahi sai ya zama abun so ga ubangiji masoyi na ubangiji subhanahu wata'ala fa inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-abdal mufattana cawaba ai Allah yana son masu yawan tuba kuma Allah yana son bawan da in ake fitina da zunubi ko da shi aka fitine shi da zunubi sai ya tuba kamar yadda zuwa cikin hadisin da muka kawo jiya alwajhu thalithu ah, fuska ta uku anna ubudiyyat tawbati fiha min al-dhulli wal inkisari wal qutu'i wa uh, tamalluki lillahi wa tadalluli lahu ma huwa ahabbu ilayhi min kathir min al-a'mal adh cewa ita ibadar tuba don tuba ibada ne ko hmm. tuba ibada ne Allah ya da ka daga tuba ya ayyuhal tubu ila Allah tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna ko uh, tubu ila Allah tawbatan nasuha wa anibu ila wa aslimu lahu to duk irin waɗannan wato umarni ubangiji ya ce a tuba a tuba a tuba saka aikatawa ibada ne to ita wannan ibada ta tuba a cikinta akwai wani abu na kaskanci da kare zuciya da kaskantar da kai ga Allah da fadanci a wajen Allah wanda ba wanda ya fi wanda Allah ya fi son sa akan da yawa da cikin ayyuka da zahiri mutum ya yi wa Allah laifi ya san yau Allah laifi ka san girman Allah nan ka san girman ukubarsa ka san abin da yake ka idan bai yafe maka ba kuma ka san shi kaɗai ne zai yafe maka kuma ka san ya ce maka da kai laifin nan ka je ka aikata saboda haka idan ma bai yafe maka ba bai zalunce ka ba adalci ya maka zuwa kai kana neman ya yafe maka kan karamci akan falala akan baiwa kamar yadda muka faɗa a can baya ba dan saboda ka cancanta ba ya ce ma kada ka aikata ka aikata kuma ya ce idan ka aikata zan maka azaba so ya in ma ka zo ka ce ka tuba in ya ga dama ba zai ka tuban ba in ya dauke kai maka azaba bai maka bai maka ah, rashin adalci ba ka san wannan to sai ka zo gabansa ya Allah ka hana ni zunubin nan na sani na je na aikata ba ni da wani ubangiji ba kai ba idan ka kama ni da zunubin nan ka ne baka zalunce ni ni na zalunci kaina ba dan na ba Zuciya ta ja ni shedan ya fi ƙarfi na ya je ya jefa ni a cikin abin da yake saban ka amma na yi nadama na tuba ka gafarta min ka yafe min na dawo Allah kai ne ubangiji Allah kai ne alghafur Allah kai ne attawwabu Allah kai ne al'afu kamar da Aisha take cewa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna a cikin hadithin Musa sallallahu alaihi wasallam wannan wacan kuma shine wannan wacan wannan addu'a Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ba sai an jira littafin ba kullum ai to duk wannan abin da kake wa Allah shi kuma Allah yana so wannan fadancin da kaskantar da kai da nuna masa kai bawa ne baka da inda zaka je sai shi shi kuma haka Allah yake so saboda saboda shi ubangiji shi ubangiji an gane hmm. idan mutum yana wato ba a bada ba a misalin Allah da mutum ko wadal matul ala amma ana yin misalai dan saboda hankali ya fahimci abin da ake a gawai mutum ma kenan ba zai ubangiji idan kana da wa kai yadda cewa wanka ne gwargwadon in ka in ka kaskancar da kanka gare shi ka ba shi girma to shi kuma san ka yake ya kula da kai ko ba ka ba gwargwadon duk wanda yake gaba da kai idan kai masa ladabi to shi kuma zai kula da kai yana so idan ko yana gaba da kai ka zo ka dinga goga ka fada da shi ka nuna cewa kai daidai kake da shi baya so an fahimci. to duk mutumin da yake da girma Allah ya bashi girma to kada ka zo ka ce kai zaka wulaganta shi ka sa shi ka kira shi to idan kai masa ka ba zai ji daɗi in ka bashi girman sa kuwa zai baka miliyon to ubangiji subhanahu wata'ala shi ya mallake ka shi ya halicce ka kai ba komai bane shi ya halicce ka daga cirbaya daga nutfa daga alaka ya faɗa ya faɗa ba ɗaya ba ga qur'ani shi ya baka rayuwa shi ya baka lafiya shi ya baka arziki sannan ka ɗauki rayuwar nan da ya baka da ƙarfin nan da ya baka da dukiyar nan da ya baka ka je ka aikata abin da baya so kai ko wane ne da me kake gadara Coron da ka fahimci cewa kai fa ba komai bane ba da wata gadara sai ubangiji subhanahu wataala ka dawo gabansa ka san kai ba komai bane bawa ne kawai kuma shi ne ubangijinka baka mallaki komai ba shi ya mallaki komai to a rannan shi kuma ka nuna masa kaya da shi ubangijinka ne shi kuma yana so dama so ke bawa ya da bawa ne shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa yana alfahari kullum da sunan bawan Allah kullum yana so wato eh, kuma duk wani mukami na girma da ɗaukaka idan ubangiji ya tashi a mutum masu Allah sallallahu alaihi sai ya amince shi da wannan kalmar tabawa subhanalladhi asra bi abdihi laila ranar isra'i ranar da yau aka tafi shi da bawansa ya tafi yana sallah a masallaci lama kama abdullahi ya dubo abdullahi bawan Allah an gani mm. wato bawa bawa bawa bawa a ranar tashin alkiyama ashrafin banazir an je ana neman wajen wa za a je ya kai mu wajen ubangiji su hannu wata ala kowa ka je wajen sai yana nafsi nafsi kowa yana nafsi nafsi a je wajen wannan a je wajen annabi adamu a je wajen annabi nuhu a je wajen annabi musa a je wajen annabi isa ƙarshe da aka ga isa sai ya ce ya ce ni ni da bayan Allah ya ɗauke mutane suka bauta mu suka ce min Allah na ni da aka ce min dan Allah na je na kalli Allah na je na jira Allah na muku da ce ni ma ta kaina nake ba shi ba ba fashe ba amma suka ce sun ce masa Allah sun bauta masa ya ce to shi koyi shi ma ta kansa yake in ya je cikin so yake fitar da kansa cikin da so yake ya fitar da kansa eh. kamar i da haka sai haka za a ranar ai za a tambaye shi ai ana tambayar sa mai da kai Allah yana tambayar Annabi Isa kai ne ka ce? sai da yake cewa in kuntu kuntu faqad alimci. Allah idan na faɗa ka sani ka sani ni ba abin da na gaya musu ban da su bauta maka to sai ya ce musu sai ya ce mana gaba gida ce idhabu ila muhammadin abdin gufiyar lahu ma cikakken min dambi ba ta ku tafi wajen muhammadu bawa abd a wannan wurin bawa wanda aka gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa da abin da ya cikinta saboda haka in mutum yana son girma a wajen Allah to ya kaskantar da kansa a gaban Allah gwargwadon kaskantar da kanka a wajensa da hukunta amma ba wajen mutane ba kar ka je ka wulakanta kanka a gaban ɗan ka ba kowa girmansa amma kada ka ɗau wulakanci kada ka je ka bi ɗan adam akan sabon Allah Allah ya yi maka martaba Allah ya maka mutunci kada ka wulakanta kanka shi yasa abubuwan da mutane suke yi na mutumin da ba shi da bukatar roƙo ya je ya roƙo da mutumin da yana ganin gaskiya zai kauce mata saboda su kuma da mutum zai je yana munafinci ko yana gulma ko yana fadanci na mara amfani don saboda neman abin duniya duk waɗannan nau'i ne na ɗaukar siffa da ya kamata kawo ubangiji ba da adam babu wani mutumin da zai baka rayuwa sai Allah ba mutumin da zai maka abin da Allah bai maka kuma idan mutum ya san wannan ya tsira duk wani ɗan adam ɗan adam bai mallaki komai ba ba abin da zai maka sai abin da Allah ya maka saboda haka idan mutum ya san wannan ma ya rike Allah ya samu ɗaukaka a duniya da lahira to saboda haka shi tuba yana cikin abin da yake taimaka maka wajen wannan kaskancin da rike Allah da fadancin wajen Allah wanda Allah ya ce so fa in zadat eh, eh, fil qadri wal kamiyya ala ala ubudiyyati tauba fa inna dhulla wal inkisar ruhu ubudiyya wa mukha wa wannan ƙari ne ma akan tuba saboda shi ƙasƙancar da kai da karyewa zuciya shi ne ruhin bauta ai bawa mallakarsa a kai dama bawa shi ne a ƙasa ubangiji shi ne a sama sau haka ƙasƙantar da kai da karyewa zuciya da kwantar da kai gaban Allah shi ne tabbatar da cewa mutum ya yarda shi bawa idan kuma ka yarda shi bawa kai bawa ne to shi kuma ya yarda shi ubangijin kai to eh, kamar yadda zuwa shi sai da sai da istighfar ko Allahumma anta rabbi wa ana abduk Allah kai ne ubangiji na ni ne ba ba ba alwajhur rabi eh, fuska ta hudu anna husula maratib al-dhulli wal inkisari da ta'ibi akmalu min hali gairi cewa wato eh, samun martabobi na kaskantar da kai da kare zuciya ga wanda ya yi tuba ya fi kammala akan wanda bai akan wanda ba saboda mai mun yi magana akan martabobin kaskanci kaskantar eh, da kai da tsoro a karatun baya cewa akwai kaskancar da kai ga ubangiji saboda eh, wanda kowa yake ciki ko na rububiyarsa muka ce da musulmi da kafiri da fasiki da salihi da namiji da mace da babba da yaro da dabba da tsuntsu duk muna ƙarƙashin rubiyar ubangiji ko kaso ko kai Allah ne ya halicce ka yanzu nan idan Allah ya ce karka tashi daga nan ba za ka tashi ba ana karatun nan sai zare ranka in ya zare ranka shikenan sai dai gawa ko ba ka ba in kai ciwo sai shine zai warkar da kai in ka in kana in ka je kai can neman arziki kai ce sai ya ga dama ya baka kuma kwajjarin abin da ya ga dama sai baka shi ke saukar da arzikinsa daga sama shi yake rabawa ruwan saman nan saukar da shi ke bi kajjarin kowane ɗigo da ya sauka Allah ya da ilimin Allah ya sauka kowace kwaya ta fito ta tsiro da ilimin Allah wanda rububiyar ubangiji dukkanin mu ko mu so ko mu muna cikin wannan bauta sannan akwai kaskanci da yake zuwa na ubudiyya ikhtiyari wanda bawa ne ya zaba ya yadda cewa shi bawan Allah ne bari ya abin da Allah ya ce Allah ya ce kai sallah ka je kai sallah ya ce ka sa goshi ka saka goshi ƙasa Allah ya ce kai azumi kai azumi ya ce kai hajji kai hajji ya ce ka kyauta iyayen ka kyauta mahaifanka ya ce ka kyautata wa makwabci ka kyauta makwabci kai mu'amala mai kyau kai mu'amala mai kyau kai gaskiya kai gaskiya ka yi saboda Allah ya ce ka yi wannan shi ma kaskantar da kai ne saboda ka bi umarnin wanda yake sama da kai ko sannan akwai kaskantar da kai aka ce na soyayya shi masoyi yana kaskantar da kansa ga wanda yake so saboda haka kana bawan Allah kana son Allah ka sai ka kaskantar da kanka ka yi abin da yake so Baka ka sabawa Allah ka ce kuma kana son sa innal muhibba li amril mahbubi muti'u wanda yake masoyi to yana bin umarnin wanda ya bin umarnin abin sansa in dai kana so in kana son mutum ya ce ka aikata abu to za ka yi abin da yake so to bale Allah subhanahu wataala to wannan duk mun taru a ciki to amma wanda ya saba wa Allah ya zo ya gamu da tsoron gamuwa da ubangiji ya dawo cuba ga ubangiji shi kuma yana da wannan martabar ta ko ita kaskantar da kai ga Allah wacce ba wanda bai saba ba shi ita saboda shi akwai ƙasƙanci na laifi na mai laifi ka zo mai laifi ne ka jarima kuma an kamo ka an kawo ka gaban abinan tsuru-tsuru ka tsaya ka laifi to wannan kaskancin kana da shi wanda wani ka ba shi shi saboda ashe zunubi in aka yi shi in aka cuba cuba yana baka wannan kaddarin na ƙasƙanci fiye da na wanda bai yi ba wanda ubangiji yana son wannan wannan abu to shine eh, ya ce fa innahu qad sharaka man lam yuznib fi dhil faqri kaga wanda ya zunubi yayi musharaka da wanda bai zunubi ba a cikin kaskancin bukatuwa ga ubangiji kamar yadda muka faɗa abu duk abin da kake bukata wajen Allah kake bukata ko eh, kai ko musulmi ne ko ba musulmi ba Allah ne kana bukatar kana kai fiki ne wajen ubangiji sannan kaskancin ubudiya wanda muka kira muka yi magana kai sannan kaskancin muhabba shine na uku to amma wamtaza an hubin kisarin ma'asiyati amma sai ya kuma wato kebantu wato ya zama yana da kuma additional excellence na cewa ya samu karaya ta zunubin Allah wallahu subhanahu aqrabu ma ya konu ila abdihi inda dhullihi wa kisari qalbi shi kuwa ubangiji subhanahu wata'ala inda ya fi kusa da bawansa yayin da bawa ya kaskantar da kansa zuciyarsa ta kare kama fil asarin isra'ili kamar yadda aka sama cikin labaru na na bani isra'ila akan annabi musa aka ce ya musa ce ya rabbi aina aji duka ubangiji a ina zan same ka kala ya yace angel muntasirati qulubuhum min Za ka same ni a wajen waɗannan da zuciyarsu take karewa saboda eh, wani ajiri hada kuma saboda wannan shi yasa a cikin hadisi aka ce aqrabu ma ya konun abdu eh, min rabbih wa huwa sajid mafi kusanci da bawa yake kasancewa ga ubangiji sai na sujada wannan goshin naka wannan goshin naka wannan inda kwarjininka yake inda kyanka yake inda eh, ka take inda izzaka take san sanda ka ɗauke shi ka dangana shi da ƙasa turbaya ka sa shi a ƙasa to lokacin ka kusa da Allah sanda ka ɗauke shi ka sa shi a ƙasa don gaisuwa ga Ubangijinka. In ka zo sujada ba kawai jingurawa yake ana ɗora goshi a ƙasa ana ba exercise kake yi ba. A'a, zuwa kai ka gaida mahaliccinka. Ka sa goshi na ƙasa ka cirsa shi to a lokacin nan shi yasa a lokacin nan ake addu'a. A lokacin kake roƙon Allah abinda kuma ubangiji me kalla la tabi'u wasjud wasjud waqtarib kai sujjada ka kusance ni kai sujjada ka kusance ni Allah na sama amma idan amma kai sujjada ka kai koshin ka ƙasa shine mafi kusanci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala amma da aka tambayi jariya ka ce na Allah ta ce na sa amma goshin kai na ka saboda mai so ka kai sanda ka ji ka kai goshin kasa lokacin nan kai kai kanka ka kaskantar da kanka gaban sa shi kuma lokacin ka fi ka kanka ka fi kusance sa na'am eh, wacce amman قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى ka duba faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin abin da ke rubuce da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala annahu yaqulu yawmal qiyamati cewa ranar tashar kiyama Allah zai ce da bawansa wannan a saurari wannan hadisi da muhimmanci saboda wannan babin kuma saboda halin da muke ciki a yanzu halin da ake ciki a yanzu na yunwa da kishirwa da rashin lafiya duk akwai su ko ana corona nan hmm. ga rashin lafiya mutane masu lafiya ga rashin abinci ga talauci rashin ya ce ubangiji su wata yana faɗa ranar tashi alkiyama ibn adam ɗan adam istat amtuka falam tutimni na nemi ka bani abinci ka hana ni kala ya ce ya rabbi ya ubangiji na kaifa muka wa anta rabbul alamin yaya zan ciyar da kai kai ne ubangijin ta da kai kala sai ce me istat amaka abdi falam tut'imhu na, ya nemi ka bashi abinci ka hana shi na ya nemi ka bashi abinci ka hana shi masu masu hali ku ciki tunani makwabcin ku yana jin yunwa miskini yana yunwa dan uwanku yana yunwa maraya yana yunwa ya zo ya ce a bashi abinci ka kore shi kana da shi ka tara asibiti ka ajiye ka kore shi ya ce na ne ya ce bawa na ya ne muka ce da shi muka ce da shi ba amma lau at'amtahu la wajadta dalika inti da a ce ka bashi da ka samu wannan abin a waje na yanzu to baka bayar ba baka bayar ba me ka zo nema San da na nema baka bani ba ya ce eh, ibn adam ɗan adam istas kai cika falam ne. na ne maka shayar da ni baka shayar da ni ba ƙala ya ce ya rabbi kaifa kaifa uskika wa anta rabbul alamin yaya za a yi na shayar da kai alhali kai ne ubangiji da kai qala istasqaka abdi fulanun falam taskihi ai bawa nawa ne ya nemi ka bashi ruwa ya sha ko ba ka bashi amma law saqaitahu law wajadta dalika indi da ka shayar da shi da ka samu wannan a waje a lahira fa ake wannan a lahira ake wannan wanda da a ce za ka ka ruga duniya ka dawo ko da duka store din za ka bude ka bashi inda ka san za a yi maka wannan da duk abin da ke store ɗinka da ka kwashe ka bashi amma ka je ka tara kana ka zauna ya zo kana kallansa ya tafi da yunwarsa kana kallonsa da kushe wasu, to a ranar da za a tambaye ka sai ka ji ina ma ka san wannan da duk abincin da ke da ka fito da shi ka danka masa manzon Allah sallallahu alaihi zama an yanka akuya a gidansa ya dinga ɗauka ya ba wannan karfata, ya ba wannan eh, cinya ya ba wannan ya ba wannan ya dinga ba dinga ba abin ya ragu sai wani ɗan kashin haƙarƙari Aisha ta ce yanzu ya rasu da yanzu akwai nan gaba ki ɗaya ka bayar da ita baka bar mana komai ba sai wannan sai ce a wanda muka bayar shi muka ajiye wa kanmu wannan shi ne zai tafi me ma'ana wannan da za mu ci ci za ka yi kawai ka je ka ci in ka ci ka je toilet ya tafi shi ne kai wasting wancan wanda ka bayar shi ka ajiye za ka gamu da shi a ranar lahira shi ne wannan hadisi an gane kai kana gani ka bayar amma ajiya kake ajiya kake ajiya kake ajiya kake sai ranar da ka tashi a gaban Allah sai ka ganta tal a gaban ka an nan ka maka an ce ga ajiyar ka nan da ka kawo wajen amintacce mai karamci wanda zai ninninka maka ita kai ka kawo mu guda ɗaya ga dubu saba'in to ya ce ah, to sai kuma ubangiji ya ce ibn adam ɗan adam maritu fadam ta udni na yi rashin lafiya ba ka zo ka ziyarce ni ba Ƙala ya rabbi kaifa a ojuka wa an rabbul alamina ya ce ya ubangiji yaya zan zo ne da ziyarce ka duba ka baka da lafiya kai ne ubangijin ta da kai ƙala. amma inna abdi fulanan marida fadam ta udhu ai bawa na wani ya yi rashin lafiya baka je ka duba shi ba amma lau ottahu da wajacce ne inda da ka je ka ziyarce shi da ka same ni a wajensa fa qala fi al maridi la wajacce ne inda wato mun dawo karatun wancan bayanin da aka bashi mun dawo karatun da ake da abin da yake so ya nuna da wannan hadisi sanda ya zo zancen mara lafiya sai ya ce lawajattani inda da ka je ka ziyarce shi da ka same ni a wajensa hada wa qala fil it'al wal iskari lawajatta dalika inda amma wajen ciyarwa da shayarwa cewa da ka ciyar da shi da ka samu da ka samu abin a wajena ko da ka shayar da shi da ka samu abin a wajena amma da yace da ka je ka ziyarce shi da ka same ni ni a wajensa fafarraka bainahuma ya rabe tsakanin su fa innal marida maqsurul qalbi walau kana makana. duk wanda ba shi da lafiya duk wanda ke cikin ciwo zuciyarsa a kare ciki, kowane ne shi kana jiya zuciya ta kare kana ji kana roƙon Allah Allah ya baka da kai kai kasa abin da kake ci ko ba kai kuka a zahiri ba zuciya a kare ciki fala budda an yi sirri mara ciwo dole ya karya zuciya fa idza kana mu'minan kadin kasara qalbuhu bil maradi kana Allah idan bawa ne mumini ne zuciyarsa ta kare da wannan ciwon Allah yana nan tare da shi wa ya ce ce wannan wallahu alam Allah shi ne mafi sani huwa sirru fi istijabati talata ce. shine sirri a cikin amsa addu'ar mutum uku kamar yadda ya zo tabbatacce a cikin hadisi al-mazlumu wanda aka zalunta manzon Allah na cewa a da'awatal mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab tsakaninta da Allah babu hijabi duk wanda aka zalunta ya daga hannu ya ce Allah ka fita da na wallahi Allah zai amsa babu hijabi tsakanin addu'ar wanda aka zalunta da ubangiji saboda zuciyarsa ta kare an fi ƙarfinsa an zalunce shi ya ɗaga hannu wajen wanda shi ne kaɗai ba wanda ya isa ya fi ƙarfinsa kuma wanda kowa yake hannunsa wanda kuma shi ne zai kaba masa kansa ya ce Allah kana gani an zalunce ni ka ce bake ni أني مغلوب Sirf. to eh, na ɗaya kenan wanda aka zalunta Allah ya ce na kaba duwarsa wal musafir da matafi ya tafi ya rabu da iyalinsa ya rabu da ƴan uwansa ya zuciya ta ba daɗi zuciya ba daɗi balle wanda kuma ya zama korarsa aka ya zama eh, ukhruju min wato tafiyar ma ba ta sarrai ba an raba an da su daga gidajen su. lokacin kamar da aka yi sallallahu alaihi wasallam ga ga zalunci ya haɗu da kuma gurbata ta tafiya to kaga biyu to addu'ar wannan Allah yana karba sannan yace wasa'in lil da lati fi kalbi kulli wahid min da kuma lisan da kuma wanda yake azumi shi ma addu'arsa karbabbiya ce saboda kare cikin cikin zuciya duk wanda yake ciki zaka mutumin da ya zama ana cikin azumi kuma yana kan tafiya kuma yana kan ansa da kishiyar wannan guda uku sai ya addu'a duk addu'arsa karɓaɓɓiya ce karɓaɓɓiya ce to saboda me eh, wannan kare zuciyar take cikin kowanne da cikin su fa inna gurbatu musafir eh, wa kasratuhu eh, mimma yajiduhu al-abdu fi nafsi ai bakuncar matafi da tare wasu yana cikin abin da kowane bawa yake gani a ransa in ya tafi ya rabu da iyalin sai na tunani ya rabu da 'ya'yansa ya rabu da mahaifansa yana iya wannan abu wa kadhalika sawmu fa innahu yaksiru eh, suratan nafsi eh, sab'iyya sab'iyya sab'iyyatil hayawaniyati eh, wa wa yudhilluha haka azumi azumi shine yake karya surar rai ta farauta da dabbanci abinda desires na zuciya da duk sai su ah, su taushi abubuwan da kake so da wanda in kana cikin karfin ka kake so ka yi kana so aka je kai fada kana so ka je kai wata aiki na dabbanci kana so duk azumi sai ya raunanar da wannan wato shi yasa Allah yake gaba addu'a su wal qasd abinda dai ake nufi da wannan أن شمعة الخير والفضل والعطايا إنما تنزل في شمعتان الانكسار أي candles da suke haska candle wannan na alkhairi da falala da kyaututtuka da gwajin uki baya na Ubangiji ana saukar da su ne a cikin candlesticks su ne shamadani ba su rage kanta ya ba na inkisari na karayar zuciya wato ma'ana dai Eh, wanda yake son alkhairin eh, kusanci da ubangiji da falalar Allah da baban ubangiji to ya dauki ya dauka wa kansa kaskantar da kare zuciya da kasar kai wajen ubangiji in dai ka kasance da kanka ta yi san wannan falalar to shi ko zunubi ya karya maka zuciya sanda ka zo tuba daga zunubi zuciyarka a karye take a wannan lokacin ake samun falala da khataya ku tuna su suna kafa hujja ne akan falalar wanda ya tuba suke nuna eh, kusanci da ubangiji wato magana ta wuce maganar lada 1 magana ce ta soyayya ta kusanci da ubangiji subhanahu wataala walil asid ta'ibi min dhalika nasibun wafi wanda ko ya saba wa Allah kuma ya tuba yana da nasibi mai yawa akan wannan to eh, khamis fuska ta biyar wacce kila wannan fuskar ba za mu iya gama ta ba kafin da ba gama dai za mu shiga insha Allah أن kono قد يكون Abdi للعبد إذا اقترنت به التوبة min كثير من الطاعات cewa zunubi zai iya zama wani sa'in ya fi amfani ga bawa idan an haɗa shi da tuba ya zama ya fi amfani akan da yawa daga cikin aiki na da'a ba fa zunubin kansa ba zallasa, zunubi idan an haɗa shi da tuba. ko saboda masu fahimta a maimaita idan aka saba wa Allah aka tuba ba a saba wa Allah a ba da saban Allah ba aka saba Allah aka tuba to wani lokaci wannan zunubin da aka yi aka tuba zai zama ya fi maka amfani a kan rashin yinsa. Wahaza ma'ana ƙauli ma'ana ƙauli eh, ba'ad Wannan yana cikin shi shine ma'anar maganar wasu daga cikin magabata suka yi cewa kad ya amalu abdu dhanba fa yadkhulu bil janna wa ya amalu ta'ata fa yadkhulu bihan nar. Bawa fa zai iya aikata zunubi ya shiga aljanna da wannan kuma ya aikata da'a ya shiga wuta da wannan qalu aka ce wa kaifa zalika yaya haka qala ce, ya amalu dhanba ya yazalu musba ainihi ya aikata zunubi ya bar zunubin nan a ka'idarsa kullum yana kallon sa in kama wa in qada wa in masha yana tsaye yana zaune yana tafiya kullum yana tuno sabawa Allah da yayi kullama zakarahu ahdatha lahu tawbatan wastighfaran wa nadman kullun ya cino wannan zunubin sai ya haifa masa tuba da neman gafara da nadama kullun kana cino abin da ka saba wa Allah kullun ka cino kana neman gafarar Allah kullun kana nadama akan saba wa Allah kullun kana neman Allah ya yafe maka fa yakunu zalika sababa najati wannan sai zama shine hanyar kubutarsa daga azabar Allah wa ya'malu hasanata sai kuma ya yi wani aiki ko yayi aiki na gari yayi sadaka mai yawa ko ya sada zumunci ko ya wani aikin alkhairi shikenan fala zalu nusba ainihi ya zama wannan abin yana nan a sai shi yake ta kallo in kama wa in ka'ada wa in masha yana tsaye yana zaune yana tafiye kullum yana cin kawon cewa ai shi yayi kaza a shi ya ba ya ci ya ci yadda mutum dubu yana yana yana ji a ransa yana takama an gani hmm. ko kuma ai shi ya je ya fitar da wani da kurkuku yana ji da kansa to kullun abin da yake nan kullum ma aura sacho ochban wa kibran wa binna kullun ya ciro ta sai dinga al'ajabi ka amma abin nan da yana da kyau kawai wai zai yi abin da ne yana girman kai wakil ma yana goranta wa mutanen ni ne musu sai kullun ya gansu gane ki ka wani dafa da dafa wani yaron can maraya ne ni kai shi makaranta ka gan shi yanzu yana da aiki ko yara ne yan marayu guda goma ba dan ni ba da ba za su yi komai ba ka gan su yanzu sun gama university kaga duk aikin alkhairi ne aikin alkhairi ne wanda ya isa ya kai mutum aljanna amma saboda ka sa shi a idanka kana alhaji kuma ko ka gode wa Allah to yanzu kai da kai Allah ya sama rayuwa kai da kake gadara cewa kai yi ruwa marayu da kai ne aka haifa marayu amma ya zaɓi ba za ka san cewa Allah ne ya kai ka inda har ya baka abin da za ka yi wani ba shi ya kaddara maka wannan tunanin ya baka ikon kai ya shirye ka zuwa yi ka gode masa da ya baka wannan dama, ka san ba yin ka bane yin sa ne ka samu lada amma sai ka je kana jin cewa ai kai kai to wannan abun ta konu sababa halaka halaki sai ya zama sababin halakarsa an gane zaka mutum zai iya zunubi idan ya yi zunubi ya dinga cinawa yana nadama yana nadama yana neman gafara a yana tuba wannan karyewa zuciyar da koma wajen ubangiji ya zama shine hanyar shiga sa mutum kuma sai ya zo ya aiki na alkhairi ko kuma ya zo bai sabo ba ya dinga kallon kansa akan shi bai saba Allah ko kuma shi ya aikata abin alkhairi yana goranta wa Allah wannan yana goranta wa bayi shi yana ganin shi wani abu ne wannan gorancawar da wannan ujubin da wannan kibirin sai jefa fasha wuce jihar jahannam an gane ko fa yakunu dhanbu mujiban littaratu eh, bi ta'atin wa hasanatin wa mu'amalatin qalbiyatin wato sai ya zama zunubin nan ya wajabta wato rattaba da'o'i da ayyuka na kyautatawa da mu'amala ta zuciya da ake da ubangiji min haufi min Allah tsoron Allah subhanahu wata'ala wa haya iminu da jin kunyar Allah wa bai ne dai eh, eh, muna kisan ra'asahu khajilan bakiyan nadiman mustaqilan rabba wato mutum ya zo yana gaban ubangiji ya kwantar da kansa yana jin tsoro yana jin kunya yana kuka yana nadama wa kullu wahidin min hadhihi al-atharu min hadhihi al-athari an lil abdi min ta'atin tujibu lahu saudatan wa kibran wa istira'an bin nasi wa ru'yatahum bi aini al-ihtifali kowanne da cikin wannan abubuwan ko na tsoron Allah na da kaskancin da ke da kunyar Allah da yake ji ya fi masa amfani akan da'ar da mutum zai yi ya dinga sa masa ci da kai da girman kai da alfahari da yi wa mutane kallon wulaƙanci kana ganin cewa kai kafi su kai kafi su kai kana yi su ba sa yi wasu suna aikata zunubi kai baka aikata zunubi to wannan ganin da kake yi shine eh, zai jefa ka cikin hala Larai ba ana hadha al-mudhniba khairun inda wa aqrabu ila an-najati wal fawzi min hadha al-mu'jab uh, bi babu shakka wannan wanda yake ya aikata zunubin nan ya tuba to ya zama mafi alkhairi a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma ya fi kusa da kubuta daga azabar Allah akan wancan wanda yake al'ajabi da da'asa to lokaci eh, ya za mu a cikin tsakiyar wannan magana ta fuska ta biyar shi ma a wannan ya kan fuskoki guda goma Allah da gobe insha Allah za mu sa su ehm, kamar yadda aka faɗa karatun jiya da ya yi magana akan falalar wanda bai sabo ba akan wanda ya sabo a duba shi da idan illar zunubi da cutar da take yi da guba da ya zama kamar guba ne wanda in ka sha shi zai kai ga halaka saboda haka a guji sabawa Allah a ji tsoron sabawa Allah amma dukkaninmu masu sabo ne kullukum khata'u babu wannan mutum wanda baya sabo to idan an fada sa nan kuma sai kuma a duba amfanin tuba sai a tuba ah, wannan shine amfanin wannan karatu da ake kuma a wannan wata ah, na azumi wannan wata mai albarka wacce na karɓar tuba wacce na gafara wacce da ake daure shi da mu waɗanda suke jefa a cikin sabon Allah da zaga kuma tarbiyya da insha Allah bayan Ramadan za a ci gaba da ayyuka ne na zuciya wanda da tabi abin da ke karantarwa da ni ba ba da tafi da ko da zai dawo da ake azumi da ake karya da ake sallah ayyuka ne na mu'amalar zuciya da ubangiji subhanahu wa ta'ala wacce idan babu ita aiki baya baya tafiya ah, yadda ya kamata ah, jiya bayan mun yi addu'o'i na su marigayi ciroma eh, da ya shekara ashirin jiya bayan an tashi karatu aka eh, tunamin cewa a jiya eh, khalifa malam isa karabiu ya cika shekara biyu da rasuwa Allah kansa sai kafarta masa ayyukan da ya yi na taimakon Qur'ani da addini Allah ya saka masa alkhairi kuma ya ci sa'a ya bar zuri'a wacce ci tsaya akan irin aikinsa da shi cikin wannan covid na muna ganin abin da ɗansa abu sama da yake da da yake a ƙasar nan gaba ɗaya da kano kowa na alfahari da su Allah ya saka musu alfahari